A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da wata matashiya Sakina Mustapha Abubakar, 'yan makarantar 'yan mata ta Kabo, wacce ta kirkiri firjin ajiye kayan gwari daga buhun algarara a wani gasar baje kolin fasaha na makarantun sakandare guda 600 da wata ƙungiya mai White House Risk Management ta shirya a garin Kano. Ku biyo mu domin jin yadda Sakina ta tabbatar da basirar ta a aikace. Eh na ƙirƙiri local fridge kenan na samun suna kamar a ce local fridge kenan saboda na lura cewa duba da yanayi yana cewa masu kananan manoma haka suna fama da kamar aka kai amfanin gona gida tinga kamar perishable products irin su vegetable tomatoes haka kinga ba sa lasting sosai ba wuya sun lallace. ba amma yanzu ake fama da rashin wuta dai haka to shine na ce to na ga kakanninmu suna amfani da garara juice bag kenan suna saka goro kuma kin ga baya lalacewa da dan dadewa ko to shi nace to why not i can't can't i use my own idea in yi amfani da wannan jujjuba bag din i structure din shi like a fridge kuma ai yawa ina yin freeze haka mai structure ta fridge kin ga kuwa ai ba zai yi komai ba zai iya aje kaya so kin san a very low temperature can store perishable goods without for um, for some few days without getting spoiled yakan dan dade zaka iya a cikin local fridge din nan yakan iya yin sati biyu kayan mai kimshi komai misali idan aka saka musu alayyahu da su yawwa eh kamar tumatir kinga irin kayan gona da haka tumatiri kayan lambu kayan aiwa kayan lambu da haka to za su dade kuna yi kina sprinkle in shi with water kina dan yi fama ruwa ki adashi eh, a gurin da yake da inuwa haka ventilated place kenan ko insha Allah kan kira ta sun dade amma shin nace to yanzu a ya kamata in use my own idea ko ba haka ba in dan yi produce in yi creating din wani abu saboda in uwana student su ma su gani ko da a ce wata ma tana da niyyar yi kin ga sai ta mai tunanin kuma wanda ya fi nawa ko ya aka kika kikira da me da me kika hada kika yi eh to eh. kin san to local fridge is made from our local available materials in our in our society kin ga akwai wood wata kokata ko kenan hama goduma kenan da zare irin zan ake dinke buhu da shi treat kenan ko da ni da allura sannan kuma da jute bag ɗin ita kanta garara yawa eh da kanki kika aka kika sassara insha Allah eh kika kafa da kusa da mm, sauransu insha Allah eh to malam ah, to lokacin da ne lokacin ina form 3 ne eh. ai shi I just come over over with it ne saboda a dan gani mm. tun ina form 3 na yi shi yanzu kuma gashi ina form 5 create na ne deciding kuma sai na creating din shi yadda ya kamata kuma Allah ya bani sa'a sai structure kamar fridge ban samu wata matsala ba a lokacin hada shi yanzu a idan kika kammala karatu me kike son ki zama nan gaba a rayuwa nan gaba sai ina so kike son ai dai ina son gaskiya zama abubuwa dama amma ni yanzu ina kammala karatu gaskiya ina son yi a engineering haka tunda science nake in kuma sami engineering ban Allah da ina sa ran in zama doctor to bayan wannan fridge inda kike kirkira kina da sha'awar ki kirkira wani abin da eh to na ma kuma yin wani fort in fort ina ga bugun shi bane ba kika yi of course mm. tukunya cikin tukunya of course ni na yi shi shi kuma tukunya cikin tukunya kinga ita tukunya tukunya misali eh, mutane gida suna zuba abin a cikin tukunya ruwa cika kuma yayi sanyi hmm. to sanyi na da ruwan yanke sai na gane cewa ah, to yanzu a samu tukunya mana a jika ta da yashi a zuba yashi a cikinta sai a samu karama a huhu da karkashin ta kenan ko kin gani aka huhu da karkashin ta ita karama kenan wanda za a saka tsakiya a ciki kenan sai a saka tukunya a tsakiyanta ita wanda aka da sai a saka a tsakiyan kasan sai a dan gyaggyara shaka ya zo yayi rounding din ita tukunyar ta ciki to dan kin ga rounding ta tukunyar ta ciki sai a rinka sprinkle din shi wata wata sai a saka kayan miyan abin da ake so a zuba a ciki in Allah ya da zai kai sati bai yi komai ba ana ana a aje shaka inuwa haka kuma cikin gwada wannan fridge eh ah, insha Allah mun zuba na mun zuba tumatiri tumatir muka muka harvest din shi a farm school farm din mu school garden din mu muka zuba a ciki insha Allah sai da ya sati ba satin ma bai lalace ba kai mu muka ni na cire shi ne haka na kai su aka amfani kai kitchen aka amfani da gaskiya ina son haɓaka saboda nan gaba maka dan Allah in Allah ya sa maka dan Allah ya kara mana ci gaba yanzu ina so wannan karami ne local preach ina kin ga smith kenan kina da katan babban gadin haka zaki iya yin kato kenan ko babban makuwa wanda ake zuba kayan ki kawai kina using kina zuba mai ruwa kin ga ba zai yi komai ba to madalla malama sakina a mako mai zuwa za mu kawo muku wata ɗaliba da irin tata basirar baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya